yaƙinsa na ƙasar Nijar domin farmakar ƙasar Faransa. Domin sauraro idan baka manta ba, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ɗauki alwashin cewar sai ya ɗauki tsatsauran mataki a kan ƙasar Nijar inda ya ɗauki alwashin cewa zai kawo musu farmaki. Domin sauraro idan baka manta ba a daren jiya Emmanuel Macron ya fara shigo da jiragen yaƙi zuwa maƙwabtan da zaune a ƙasar Nijar. mai sauraro yanzu haka Emmanuel Macron kawai jira yake ya kawo wa ƙasar Nijar farmaki. Hakan ne sa Janar Abdurrahman Tiyani ya ce shi kafin ya kawo musu farmakin su bar su kai mai. Mai sauraro gyara zama domin jin kanun wannan labari namu da muke tafa da shi yanzu haka. amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne zuwanka tashin nan tamu ta farko mai albarka kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namun kai tsaye da zarar mun dora mun gode misuraro janar abdulrahman tiyani ya ce ya ɗauki alwashin cewa sai ya yaƙi ƙasar faransa kuma ya yi mata juyin mulki domin baya tsoron emmanuel macron domin ya kara da manya-manyan ƙasashen da suka fi shi ballantana shi ɗan ƙaramin alhaki domin sauraro idan baka manta ba tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Faransa ba wata tazara ce mai nisa ba. Domin sauraro janar Abdulrahman Tiyani ya ce yana so ya samu wa ƙasar Nijar 'yancin kanta ne ta daina amfani da kayan ƙasar Faransa hatta turanci da ake a makarantar Nijar da turancin ƙasar Faransa ake yi. Mai sauraro ka ji dalilin da yasa janar Abdulrahman Tiyani ke so ya yaƙi ƙasar Faransa. domin sauraro janar abdurrahman tiyani ya samu ƙwarin gwiwar hakan ne a gun 'yan ƙasar nijar domin sauraro idan baka manta ba a kwanakin baya lokacin da aka yi wa bazun juyin mulki yan kasar Nijar sun fara korafin cewa ba sa son wannan mulki na janar abdurrahman tiyani saboda za a yi musu mugunta sai gashi yanzu da kansu sun fito suna cewa su suna so ma janar abdurrahman tiyani ya kai shekara goma akan kujerarsa ta shugaban kasar Nijar domin sun fara jin daɗin mulkin soja domin sauraro ba wani abu ne yasa 'yan ƙasar Nijar suka fara ƙaunar janar Abdurrahman Tiyani ba face ƙasar Nijar da ta zo ta zauna da ƙasar China har ta kawo musu tallafin wutar lantarki wacce ya zama na cewa ba za a taɓa ɗauke wutar lantarki a ƙasar Nijar ba fallantana ƙasar Najeriya ta ci gaba da yi wa Nijar gori akan wutar lantarki domin sauraro idan baka manta ba ƙasar Najeriya ita ce wacce ta fara katse wayar da take kai wa ƙasar Nijar wutar lantarki hakan ne ya ƙara haddasa rikici tsakanin najeriya da nijar sai dai kuma mai sauraro yanzu haka ƙasar najeriya ta zame jikinta tunda ta ji cewa an yi wa ƙasar gabon juyin mulki hakan ne sa shugaba Bola Ahmad Tinubu ta kuma shugaba ga ƙungiyar ECOWAS ya maza maza ya janye hannunsa kan cewa zai yaƙi ƙasar Nijar. Domin sauraro Bola Ahmad Tinubu ya tsorata da juyin mulkin da aka yi a ƙasar Gabon inda yanzu haka a ƙasar Abila ma a Abuja Bola Ahmad Tinubu gaba ɗaya ya cire sojojin da suke tsaronsa ya sa sas su ne za su dinga tsaronsa ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni a koda yaushe mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv